Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. rundunar sojin koriya ta kudu ta ce gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi a birnin sompo da asibahin yau lahadi bai yi nasara ba babban hafsan rundunar haɗin gwiwa na koriya ta kudu bai yi ƙarin haske dangane da gwajin ba wanda aka gudanar kwana ɗaya bayan gagarumin faretin soji a babban birnin koriya ta arewa na bikin tunawa da ranar haihuwar shugaban ƙasar na farko kim il sung sai dai kamfanin dillancin labarai na koriya ta kudu yohab ya ce babban jami'in tsaron suwal zai kira wani taron majalisar tsaron ƙasa yau domin nazari kan lamarin nan da nan dai washington bata mai da martani ba wadda take daukar tsauraran matakan diplomasiya da ya shafi waɗansu ƙasashe da nufin matsawa shugaban koriya ta arewa kim jong-un lamba ya kawo ƙarshen kera makaman nukiliya da ƙasa ke yi koriya ta arewa ta gudanar da wani gagarumin biki na rawar soja jiya asabar ranar da ake tunawa da shugaban kasar na farko kim il sung da aka haifa shekaru 500 da suka shige kim ya rasu a shekara ta 1994 a matsayin shugaban kasar ta communist mai cikakken iko shine kuma kakan shugaban kasar mai cin yanzu kim jong-un an yi faretin nuna karfin soja na kasan ne yayin da kasashe ke kila wakala dangane da batun gwajin makami mai linzami da ake kyautata zaton koriya ta arewan za ta yi da kuma barazanar da shugaban amurka ya yi na yi wa ketaken taken iyaka faretin da kasar da aka mayar saniyar ware ta yi ya zo ne bayan harba makamai wato makamin bom mafi girma da ba na nukiliya ba kan mayaka a afghanistan da amurka ta yi bayan da shugaban amurka donald trump ya ambaci koriya ta arewa ranar alhamis da cewa matsala ce ga duniya baki daya rundunar sojin al'ummar koriya ta arewa ta mayar da martani a cikin wani jawabi inda ta ce za ta ɗauki wani mataki mai tsanani da zai hana waɗanda suka kai masu hari limfasawa. yace eh, eh, ya ce idan amurka ta yi ganganci na kai mana hari za mu mai da martani da irin karfin da muke da shi da zai shafe su za mu kuma mai da martani da yaƙi gadan-gadan da kuma irin namu yaƙi na nukiliya mutane da dama sun mutu waɗansu kuma suka ji raunuka waɗanda ake ƙoƙarin fitarwa daga garuruwan da aka mamaye a arewacin siriya a wani harin bom da aka kai wa ayarin motocin safa da suke ɗauke da su zuwa mafuka. ba a sami wani ƙarin haske ba jiya asabar yayin da ma'aikatan ceton rayuka suke binciken baraguzan kusa da birnin aleppo da ke arewacin ƙasar shafin intanet na yan adawa ina baladi wanda ya buga rahoton da ya ce na farko ne kafin bincike ya ce akalla mutane 80 aka kashe yayin da kungiyar ceto wata ceto da ake kira white hermes ita kuma ta ce akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da ma'aikata ke ci gaba da bincike a wurin da aka kai harin bom ɗin jiya asabar ana kyautata zaton galibin waɗanda suka mutu suna zaune ne a ƙauyukan 'yan shiya biyu da ƙungiyar is ta mamaye na tsawon watanni nan da nan babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari sai dai ƙungiyoyin 'yan sinni masu ra'ayin jihadi da suka hada da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da alƙaida a syria da suke kai hare-hare a yankin sun saba kaiwa waɗanda suke ɗauka matsayi masu sabo hari. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Labarin gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi da bai nasara ba bai sa an yi sauyi a tashin mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence zuwa yankin Koriya ba yau Lahadi. jaman amurka da ke jirgin na air force 2 da ya dauki pence da mai ɗakin sa zuwa suez sun ce jirgin zai isa babban birnin ƙasar koriya ta kudu yau lahadi da rana an sami labarin rashin nasarar gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ne ta yi bayan sa'a guda da tashin mataimakin shugaban amurka pence daga alaska inda jirginsa ya yada zango domin shan mai a dogo tafiyar da zai yi daga washington zuwa arewa maso gabashin asiya Pence ya tashi daga Washington jiya Asabar a wata ziyarar kwana goma da za ta kai shi kasashe kudu da suka hada da Japan, Indonesia, Australia da kuma Hawaii. Wannan ita ce tafiyarsa ta farko yankin Asiya tun da ya zama mataimakin shugaban ƙasa, inda zai tattauna kan batutuwa da suka hada da harkokin cinikayya, tattalin arziki da tsaro da kuma matakan soja da Koriya ta Arewa take ɗauka masu tada hankali. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin na cikin jihar Jigawa ne wadda hukumar zaben jihar ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben kananan hukumomi lokaci kawai take jira. Akan wannan ne wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban hukumar zaben jihar Alhaji Sani Ahmed akan kowane shirye-shirye ke kasa daga yanzu zuwa wannan rana. Mun yi tanadi musamman na daukan turawan zabe da mataimakansu mun fara shirye-shirye ya yi nisa saboda dokar ta ce turawan zaɓe da mataimakansu za su zama 'yan wucin gadi ne za ka ɗauke su aro na tsawon wata wata shida to mun kuma ba da dokar cewa lalle ne wanda za mu ɗauka su zama ma'aikata mun yi talla a jaridu cewa duk mai so ya zama baturen zaɓe ya zama ya kai matakin albashi na sha biyu zuwa sama mataimakinsa kuma daga goma zuwa sama kuma lalle ya zama ma'aikaci ko dai na gwamnatin tarayya ko na jiha ko na karamar hukuma ba na hukumomi masu zaman kansu kenan a hukumomi ma'ana ba ma'aikatan hukumomi masu zaman kansu an shi in nace ma'aikacin gwamnati ya ko duwace hukumar da take karkashin gwamnati manufa dai muna so mu guji amfani da mutanen da suke 'yan siyasa ne garau-garau to mun ba da wannan sanarwa kuma tun ma kafin mu fara shirin daukan sati mai zuwa mun fara shirin yadda za mu gudanar da ba su horo mai inganci mun sami amincewar wata cibiya da ake kira international foundation for electoral system da take kasar amurka dono abin ne na harkar zaɓe da demokradiyya na kuma tuntuɓi wata hukuma da take ƙarƙashin hukumar zaɓe ta ƙasa da ake kira the electoral institute za mu yi amfani da su domin mu zo ga mun ba mutane horon da ya dace domin imanin domin shine duk irin tanadin da kawa zaɓe idan wanda za su gudanar da shi ba su samu horo ingantacce ba ba za ka ga daidai ba to shi wannan horo da za ku bayar um, a nan za a ba da shi a jiga ko kuma za ku ɗebi waɗannan jami'ai da za ku ɗauka ne zuwa wasu wurare da za a ba su wannan horo sannan kuma na tsawon wannan lokaci za a ba su a'a su hukum uh, ita electoral institute ta hukumar zaɓe ta ƙasa da ke abuja za ta zo ta ba su horo a nan na kwana biyar ita ma wannan cibiyar da na gaya maka ta ipes su ma za su zo nan su ba su horo na kwana biyar akwai gamsuwa cewa idan aka ba da wannan horo na kwana biyar biyar nan za su lakanci yadda za su aiwatar da zaben yadda ya kamata kenan a sosai kuwa ai wannan fari ne domin tun da kaga zaben namu zai kai har ɗaya ga watan bakwai shine ranar da za a gudanar zaɓe wannan muna so mu ba su ne shi daga masu ilimin abin sannan kuma mu da kan a za mu zo mu saukar musu da abubuwa a hankali a hankali har lokacin da zaɓe zai yi kuma karka manta shi yasa muka ce muna neman masu matsayi da ya kai matakin albashi sha biyu zuwa sama mm. mutane ne da muke ganin graduate ne da koya ka ɗora su za su ci gaba insha Allah. Mm. Uh, to um, yanzu ka ce kun tallata kun ce kuna neman waɗannan mutane mm, kuma ga ƙa'idar da kuka saka ta matakin albashi misali a aikin gwamnati. ya zuwa yanzu eh, mutum nawa kuka samu sun amsa wannan kira da kuka yi ai sanarwar mun ba da ita ne ma last week amma cewa a fara zuwa a karbi fom daga jiya uku ga wata zuwa sha biyu ga wata kaga yanzu yanzu ne ma aka fara yanzu na nema aka fara ba mu ba zan iya sanin mutum nawa suka shigo ba daga jiya zuwa yau domin karɓar wannan takarda. batun jam'in siyasa fa jam'in siyasa ne nawa ne za su tsaya wannan zaɓe da kuke shirye-shiryen gudanarwa. to jam'iyyun siyasa masu rijista dai na san akwai guda arba'in kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa ta ba mu lissafinsu kuma ranar da muka zauna muka saki jadawalin wannan mun zauna da kusan gaba ɗayan su to magana ita ce daga abinda muka cikin tsarin mu yake shine daga 13 ga watan march jiya watan jiya zuwa 22 ga wannan wata shine za mu rufe sai da fom na 'yan takara to ba za mu iya sanin bayanin jam'iyyu ba har sai mun kai 22 ga wannan wata wato nan da kusan sati uku kenan shine za mu san jam'iyyu nawa ne kuma da wace da wace a baya na san bare da kuka ɗage zaben da kuka shirya yi kuka so ku yi daga baya kuka ce kun ɗage shi jam'iyyar pdp ta tsayar da 'yan takara ta sai fama-faman ku da ta kuma cike ta dawo da su da sauransu waccan wannan ciniki da ta yi ko sayan fom da ta saya misali ta sai ma 'yan ta yana nan ko kuma a wannan ya kwaran ya buruwa yanzu sabo za su saya kina a bai kwaranye ba domin ko a lokacin ma da muka ba da sanarwar ɗage zaben saboda dalilan da suka sha gabanmu mun ce mutanen da suka riga suka sayi fom suna nan a matsayin masu jira har lokacin da muka dawo yanzu kuma da allah ya sa muka dawo kaga su suna nan a layi don haka tsarin da aka yi yana nan kenan ba su ba yin sabon fom eh a matsayin matakan shugabannin ƙananan hukumomi 27 ba ko su ma ran da muka yi zama ai sun yi wannan tambayar mun kuma gamsar da su haka ɗaya daga cikin dalilan da kuka ambata a bara na rashin gudanar da zaben nan a yadda aka tsara shi ne batun kuɗi yanzu gashi kun sa rana amma kafa jadawali gashi ana ta tsare-tsare kuɗin sun sami yanzu sun samu insha Allah sun samu kamar nawa ne yanzu ka bukata kuma gwamnati ta baku don gudanar da wannan aiki to mun bukaci eh, kusan miliyan 700 kuma gwamnati ta amince mana kusan mm. ma'ana yanzu waɗannan kuɗaɗe da ka ambata suna lalitar hukumar zaɓe ta jihar jigawa kawai abin da ya rage ta dinga aiwatar da aikin da ta tsara kenan ko kuma a ya abin yake ai shi aiki na hukuma da jadawali na tsarin kashe kuɗi ana yin sa ne a tsari na kasafin kuɗi to duk wata hukuma ai eh, a cikin kasafin kuɗi ake ware mata kuɗi girma ciyaman wannan yana nufin kenan a wancan lokaci kamar ba ba a yi muku kasafi ba kenan don haka kuka gaza yin zaben a ai a wancan lokaci mun faɗa ƙarara cewa gwamnati ba ta da kuɗin da za ta ba mu kuma ba gwamnatin jigawa ba ce kawai take fama da matsalar kuɗi a wancan lokaci shi wannan ai sanannen abu ne a najeriya duk da cewa kun yi kasafin amma ba kuɗin da za a bayar Eh, na ce ma sanannen abu ne a najeriya a wannan shekarar ai an shigo wani hali da tattalin arziki ya samu raunin gaske kuma shi wannan ba ma labari ba ne ba boyen abu ba ne amma yanzu ai alhamdulillah yanzu ai daman buƙatar kukuwan ko tun da yanzu an samu gashi kuma an amince mana kuma gashi ana tafi da duk wani al'amari. Wasu suna ganin cewa me yasa hukuma ka ta yanke hukuncin gudanar da zaben nan a wannan lokaci da ake ganin kamar wato aikin damuna ya kan kama musamman la'akari da cewa jigawa na daga cikin jihohi na karkara da ake dukufa wajen aikin noma a wannan lokaci kowace jiha ma ai tana noma kuma shi al'amarin zaɓe doka bata ce ba ga wata ko yanayi ko zamanin da zaka yi zaɓe duk lokacin da ka samu dama zaka iya yin su ai aiki ne na rana ɗaya wasu ƙasashen ma ruwa ake kullum kuma ana zaɓa wasu ana ruwa kullum wasu kuma mafi yawan watanni na shekara ko a nan kasar ruwa yake wannan kuma bai hana ba a shi in za a yi zaɓe sai an dubi al'amarin damuna. amma akwai batun hanyoyi da zirga-zirga na karkara musamman a lokutan damuna akan samun kalubale a yankunan lokuna to ba zan ce akwai wannan matsalolin ba a jigawa da yana wasanin na teren na wannan jihar ba na ga damana za iya kawo cikas ga al'amarin zaɓe ko miskawar zaratin babu wannan ya zuwa yanzu akwai wani korafi daga ɓangaren jam'iyyu na dangane da ko tsokaci na dangane da kuka shirya shi wannan zaɓe a gaskiya har ya zuwa yanzu ba mu samu korafin komai ba amma dama ka san ita doka da ɗan adam ya yi ta akan sami wani lokacin ka ga wani ya hango ma abinda ba za ka hango ba amma mun yi matukar kokari da gaske da masu ilimin shari'a kafin mu tsara wannan jadawali kuma ya zuwa yanzu ba wani wanda ya zo mana da kuka duk da mun ce kofar a buɗe take kowane lokaci jam'iyyar ta ga ta gano wani abu da take ga ya kamata a duba shi ko kuma tana da shawara za mu karba hmm. amma dai zuwa yanzu ba wani shawara da ta zo gaban mu a zaɓukan da kuka gudanar a baya na ƙananan hukumomi tunda kamar yadda doka ta nuna wa'adinsu na shekaru bibbi ne kuma hukumar nan taka kara kan nan ma a kun yi zaben nan kusan karo biyu ko uku ne in ba manta ba wa'adin yana karewa ne a watan fabrairu na kowace shekara misali bayan shekara biyu yanzu idan kuka yi zaɓe a watan yuli da yake tafe yaushe ne wa'adin waɗanda za a zaɓa zai kare a'a shi wa'adi wato mu a dokar da ta kafa hukumar zaɓe babu zancen wa'adi idan ka tafi dokar da take tafiya da harkokin zaɓe na hukumar zaɓe ta ƙasa da ake kira electoral act 2010 babu maganan wa'adi wa'adi na zaɓukan da hukumar zaɓe ta ƙasa suke yana cikin constitution wa'adi na zaɓukan da muke yana cikin local government law saboda haka mu ba mu da alaƙa da wa'adi illa iyaka in muka yi zaɓe aka rantsar da su daga ranar da aka rantsar zuwa shekara kaza ta wa'adin da aka bayar shi ne ka'ida ba mu da wani rana cewa wata kaza ko me kaza ba daga ran da aka yi zaɓe ba daga ran da aka rantsar shi ne za ka ɗauki shekara kaza kamar dai yadda dokar ta tanada ko shekara nawa ne batun kayan aiki yana da muhimmanci ya batun kayan aiki tanadin ku a bangaren kayan aiki da suka shafi wannan zaɓe musamman na'urar nan da aka yi ta cewa kadiri da wacce hukumar zaɓe ta amfani da ita za ku yi amfani da ita ne ko kuma ku ku sha'anin hannu za a yi um, ina so da farko a gane cewa a doka zaɓe da aka yi na shekara ta 2015 ba wai doka ba ce ta ce hukumar zaɓe dole ta yi amfani da wannan na'ura su ne a doka ta ba wa hukumomin zaɓe dama su fitar da tsare-tsare da za su musu daidai na wajen aiki su hukumar zaɓe da ƙasa suka fitar da wannan to mu dama kamar yadda ka sani abu da yawa yana hannun hukumar zaɓe kamar rajista kamar yanka magun da za a jefa ƙuri'ar kamar yi wa jam'iyyu rajista ita hukumar zaɓe ta ƙasa ta ƙasa to mu kuma ga abin da aka ɗora mana a tsarin mulki so muna yin ƙoƙari mu duk abin da zai inganta zaɓe da ake yin su a hukumar zaɓe ta ƙasa ko ma a ina a duniya tunda muna bibiya muna ƙoƙari mu ko wannan da kake magana yanzu mu ma mun yi tunanin mu je mu ga yaya za mu iya yin amfani da wannan eh, na'ura na farko za mu duba mun nema dai daga hukumar zaɓe wannan tabbas na je na har zuwa biyu na farko za mu duba mu ga yawan kuɗin da za mu kashe na biyu za mu yi duba mu ga kuma za mu samu ma'aikatan da za su iya sarrafa ta to yanzu wani abubuwan muke duba mm. to akwai yiwuwar kenan za ku yi amfani da kadrida eh ba mamaki in muka gamsu da kuɗin da za su ɗora mana za mu iya yi da kuma cewa za mu samar da ma'aikatan da za su iya yin aikin ba mamaki za mu iya yi amma ina so ka fahimci cewa ba wai doka bane a wuyanmu cewa mu yi amfani da kadiri da ko kuma wata hukumar zabe To masu saurare ba kar wannan batu kenan ba domin kuwa akwai sauran tattaunawa. Kana babban jami'ar adawa ita ma ta ce ta gamsu da wannan shirye-shirye sai dai idan aka ce za a ɗage to nan ne fa hukumar zabe za ta ji ta ba daɗi ba in ji shugaban jami'ar PDP ta jihar Jigawan. Yanzu Amadu wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban hukumar zaɓen jihar ta Jigawa sai solomon abu wanda ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Tun masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. Annobar cutar sankarau dai ba wata bakuwar ababa ce, amma wace ke ci gaba da yin barna a Najeriya da ma wasu kasashen Sahel a wannan karo da likitoci ke cewa tafsi ta shammaci hatta likitocin da kansu. Darakta a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya mana ƙarin bayani. ciwon sankarau ciwo ne da yake shafar bayani da yake kare kamar labule da yake kwakwalwa da kuma eh, wato laka shi ne meningitis da turanci idan ya kamu da ciwo ake kiransa meningitis to abubuwan da suke haddasa meningitis suna da yawa da suke to amma wanda suke haddasa annoba mai faɗi irin wannan bacteria ce da ake kiran kiranta Neisseria meningitis ita wannan Neisseria meningitis wajen kala goma sha biyu a kala goma sha biyu nan guda shida su ne suka fi fitina a guda shidan nan guda ɗaya ita ce ta fi yawa ta fi damari da harafin a duk mun san su daman can akwai su amma da yake shi allurar rigakafi ana yi wa wanda yake ba da karna ne ana kare shi to sai ki na cewa an yi tanadi an yi gangami na ko ta kwana na gaba aka kare yaduwar mai harafin a din ne to yanzu da babu mai harafin a din ta dan kuɗi sai mai harafin c wacce a wai ba kuwa ba ce ba wai ba mu san ta ba mun san ta amma a da ba ta da tasiri yanzu babu yayarta mai barna sai ki zamana ita ce yanzu ta yi barna to shi yasa abin ya ɗauke babu shiri. Kazalika tsohon shugaban hukumar shawo kan cututtuka ta Najeriya Farfesa Abdulsalam Nasidi ya kuma yin ƙarin haske. Ƙwayoyin da suke jawo wannan annoban sankarau dama can a Sahel wato tsakiyar Afirka ta yamma kamar daga Mali zuwa Senegal har zuwa kusa da Ethiopia da sauransu. Akwai eh, iri wanda ake kira kamar iri na ɗaya shine iri A ba ca to da a da ca su jawo annoba a shekarun baya a nan kasar mu ta Najeriya da su Nijar da wannan kasashen Sahel din to sai Bill da mutanen su suka ce wannan annoban su tsaron na yawan kashe mutane ya kamata a nemo maganin ta kusan lokacin mu e, da muka rubuta to irin journal janar na science da ni da Professor Idris Muhammad da wasu tura muka rubuta muka ce ya kamata a sami kayan yanda za mu tsaye da wannan annoban da ke zuwa kowane shekara biyu uku ana kashe mana mutane sai muka ga wato alluran rigakafin da ake amfani da shi shine kawai aka bayar bayan shekara uku sai karfin alluran ya ragu a jikin mutum to shine shi eh, bilgiyar suka fito suka ce za su taimaka domin a kirkiro sabon allurar annoba wanda zai maganci eh, wannan cutar eh, sankarau din amma maimakon a yi wannan rigakafin alluran zuwan rigakafin da zai magance ita sankarau iri a da ca wanda ta fi damun mutanen eh, Najeriya da mutanen Afirka ta yamma ce kai aka zabi ɗaya wato a din kawai sai aka yi eh, alluran kuma sai aka dace ta kyau sosai ana ce mata meningo africa conjugate meningo africa to sai ya zama ba mu ganin kuma eh, wato sankarau iri ta a ba mu ganin ta fara bacewa to sai ita eh, taxi da ba ba kirkiro maganin rigakafin ta ba kawai kamar tana nan kwance kwance kwance ta fitar da kanta ga mu da magani da maganin rigakafi na eh, iri wato iri A ko kuma type A amma type babu shi to sai aka ci muka ce to idan Allah eh, eh, wannan cutar ta bullo ba da shirin mu ba za mu sha mamaki amma yanzu na bin kawai ana nan eh, duk kukan da muka yi a ji a so maganin na ajiye a tabbatar cewar wannan cutar da ba mu mamaki ba duk ba ji ba. Babban sakataren hukumar lafiya matakin farko na babban birnin tarayya Dr. Luwani Muhammad ya ja hankalin jama'a. Babban abin da mutane ya kamata su yi shine shi cutar nan yana yaduwa ne a wajen yawon da zamu daga wajen hanci da kuma wuya. Yin mutum ya yi kaki da ya samu so mutane su kula sosai wajen yin hannu da jama'a a wanke hannu saboda ana ɗauka a sa a baki za a yi ɗaukan cutar kaga mu kwanke ruwa ka ɗauki cutar na biyu ana yin ɗauka da idan an kamu da na kamar da idan mutum yana shawa ko yana tari ko yana wani abu da ya dauka wannan cutar ta a cikin daki wato window samu window inda iska ta shiga fita ana son wannan ana son kar a rika ciko su a cikin daki ba so shiga motoci a da yawa irin haduwa a cikin bus nan za a iya yada wannan cuta duk ana so kamar wajen da ake inda ake masu gudun hijira kuma a nan Abuja dukkan su gaba daya cikin da biyar ne muka musu kafin nan na wannan cutar san karo su kamu sun ka fara yi wa an muka yi ashirin da aka kamu na durmi a nan amma da kuma kwa muna son mutane su rika kokari idan za su yi tari za su yi hati shawa su in bakin kuma inda ake allurar rigakafi su ne samu ya je allurar rigakafi yana da amfani. to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu ana fuskantar karancin wannan allurar rigakafi. rigakafi mu dai tun da wannan annoba ta taso muke a firgice kuma muna ta kokarin zuwa asibitoci muka ga shiru na ɗebi iyali muka je fa asibiti asibiti a nan kubuwa asibitin kubuwa aka ce ana yi to ni dai ranar da na je an ce ranar an ce sun tashi washe gari na koma na ga taran ma nan ma dai aka ce sun tashi babu ko ya kare ne a cikin asibitin kuma aka ce wadda aka samu an samu ba ta da yawa amma ta inpatient ce kurum saboda haka har yanzu ba mu samu mun yi shi ba amma na ji labarin cewa akwai wani asibiti a nan mai tama mai zaman kansa sun sun kokari sun samu amma duk guda ɗaya suna yin ta ne akan naira dubu shida ɗari biyar to yanzu dubu shida ɗari biyar kamar yanzu mu masu yara da ya kai yaro ya kai biyar ko shida ina ka kudin zaka ce ka cire dubu shida da ɗari biyar kowane yaro da kai kanka da iyalinka a ce an yi ma wannan allurar. Na tuntuɓi wani jami'i a wannan asibiti da ake cewar suna sai da allurar rigakafin kama yadda na tattauna da shi. Akwai allurar rigakafin na sankarau wanda ke Kana Abuja ne? Eh ina Abuja. Kaban ban mintuna kaban ban kaman awa biyu haka zan kira ka. Namu ya kare mun ta bayar waje amma dai ina oda mutumin ya ce min yana zuwa so in ya zo immediately in ya kawo zan maka waya ka zo ka ɗauka. Kowanne 6500 ne. A nan Abuja dai 'yan boko mako ne suka fi mai da hankali da neman kandagarki na wannan cuta ba kamar wannan bawan Allah ba da bai ma san ana wannan annoba a halin yanzu ba. Menene sunanka? Ana Usaini Ilyas. Duba da yadda ake ta fama da annobar sankaro. Ka kai yaranka a musu rigakafi kuwa? Ba abin ma san ana yi ba ne. Yaranka nawa ne? Guda takwas. Kuma baka san ana yi ba? Ba san ana yi ba. Amma baka jin labari ko a rediyo cewar ana fama da annobar sankaro? Ba na ji. Ko baka jin rediyo? Ba na jin rediyo gaskiya. So da yanzu baka san ana sankaro ba? Ba san ana yi ba gaskiya. Kuma baka cikin fargaba? Ba tsakarin Allah da ba abin da zai same shi. insha Allah Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Amurka daga nan Washington DC. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu kwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kissing wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani ya da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga ban daki ko kuma watakila ya ci cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garkuwar jikinsa sana da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma wata samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakin wata kila ko da dan tawul ko dan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan tsankarau sankarau Allah ya sa mu dace. To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah. Inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.